ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم وبركاته أيوة أنا bawo nawa ne ga watan kenan tara ku? tara ga watan jumada al-akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne dace da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na shek nasiruddin al-albani a cikin wannan masallaci mai albarka na masjidul ansar a wasu sharaɗa ndc fatas kano kuma a wannan lokaci mai albarka na bayan sallan magarba zuwa isha'i yau cikin taimakon Allah za mu tashi ne akan as-salatu tujah al-qabr haka ne menene hukuncin yin sallah kana fuskantar kabari yin sallah ana fuskantar kabari ko kuma yin sallah a makabarta menene shari'a ta ce kuma shin akwai wani sauki a kai ko rangwame sannan mai hukuncin wanda ya salla irin wannan wuri mana yace wa kana yanha an salati tijah al qabr fa yaqul la tusallu ala al qubur wa la tusallu ilayha manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana hani dangane da yin sallah ana fuskantar kabari bari ma dai ya kasance yana cewa la tusallu ala al-quburi la tajlisu kai ko la tajlisu ala al yana cewa ku daina zama akan kabari na farko ya hana zama akan kabari wala tusallu ilaiha kada ku sallah kuna fuskantar kabari babu zama kan kabari babu yin sallah ana fuskantar kabari wannan hadisin idan mun lura yana magana akan abubuwa kamar haka na farko dai bai halatta ba haramun ne wato yin sallah ana fuskantar gabari kuma haramun ne a zauna a kan kabari sau da yawa za ga an je makabarta za a binne mamaci kafin a binne shi din sai ga mutane sun samu cikin kabari sun zauna a gani ana yi ko to wannan ka gani ga shi ga karatu a gaban ka za a ji ina jin ko mutum ne da ransa yake kwanciya haka ka zo ka zauna a kansa ina jin babu ladabi a ciki ko ballantana a ce mutum ya mutu kuma gawa yana cikin kabarin nan yana da bukatar addu'arka ka zo ka zauna a kansa babu ihtiram kwata-kwata a ciki da ka yan uwa mu fahimta cewa zama a kan kabari la ya dus haramun ne haramun ne mutum ya zauna a kan kabari to ya zamu idan an je binne mamaci sai ka ga mutane sun zazzauna sai ka karantar da su sai ka sanar da su sai ka gaya musu ka ce annabi ya hana zama akan kabari yanzu mutum zai iya zuwa ya zauna akan mahaifinsa da ran shi zai iya zama kan shi ba zai zauna a kansa ba to kaddara bayan ya mutu za ka iya zuwa ka je kai wannan danyen aikin ba abu ne mai kyau ba kuma ba abu ne da ya dace ba ba ka wannan hadisin karara ya hana mu zama akan me akan kabari wannan shine asali akan hanin kuma shine ra'ayin jumhurin malamai kamar yadda imam sanani ya faɗa a cikin subul salam da kuma imam shaukani a cikin nailul autar haka imam nawawi ya faɗa cikin al-majmu' sharh al bai halatta ba hafiz ibn hajar akwai malaman da suka ɗan yi sassauci sassauci suka ce makaruni ne kamar yadda Imam nawawi ya nakalto a cikin littafin al-Majmu' amma Hafiz ibn Hajar Allah ya masa rahama yake cewa sawabu annahu haram wal haqu innahu haram zance mafi gaskiyar zance shine haramun ne zama akan kabari saboda shine al-aslu a cikin annahyu annahyu yaqtadi tahrim hani yana yana hukuntar da haramci duk lokacin da a shari'a aka ce kada kai kaza ana nufin haramun ne ka aikata wannan abu ba wai makaruhanci ba idan dai ba an samu dalili ƙarara da ya fitar da shi daga matsayin haramun din ya dawo da shi matsayin makaruhi ba ina fata ana fahimta kuma ba a samu wani abu ba ko wata riwaya ba da ta tashi wannan hani daga matsayin haram ta mai da shi wato makaruhi bari ma dai an samu hadisai da yawa da suna karfafa haka din kamar yadda imam abu huraira Allah masa rahama ya ruwaito manzo Allah na cewa la an yajlisa la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabahu فتخلص إلى جلده خير له من da يجلس على كبر حديث الإمام مسلم دا أبو da الإمام النسائي da ابن ماجه da إمام Ahmad. من ذا الله cewa da mutum ya zauna a kan kabari to gwanda ya zauna kan gaushin wuta ya zauna akan gaushin wuta ya kone masa sutura bayan ya ƙone mai sutura ya ratsa jikinsa ya fasa masa fatar jiki shi ya fi masa alkhairi kan ya zauna a cikin gabari. kaga shi akwai hadari dangane da zama a kan gabari. to sai mu ciya manzon Allah sallallahu alaihi a wannan lokaci kan ba ma zama ba hawa kansu ma ake ake tattaka su ana tatta ana kida akan su ana ana shekewa ana ana da takalma babu ihtiramul mauta ba a girmama waɗannan matattu ka duba zama kurum aka ce ka zauna akan gaushin wuta ya kone ka ya ma fatar jiki shefa alheri daga ne ka zauna kan kamarin wani amma yanzu zuwa ake ana biki ana taro ana kaɗe-kaɗe ana buge-buge duk a cikin kabari an manta da duk wannan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma wai duk da haka wai ana da'awar cewa ana son annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah shi ne da akwai wata riwayar ta a ba ibn Amir yace manzo Allah yana cewa ɗayan ku yayi tafiya akan gaushin wuta ko a shimfiɗa masa kaifin takwabi ya rinka takawa shi ya fi alheri da ya zo yana tafiya akan kabari yana taka kabari karamin hadari bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma abin mamaki an samu wasu malamai da suke tawilin waɗannan hadisan suka ce ai wannan abin da ake nufi da aljulus din nan zama kan kabari ana nufin wai tsuguno ne ba annabi ya ce la tajlisu alal quburi wa ana nufin wai ka ku tsuguna wai ku kashi amma ba wai ba wai kada ku zauna ba ba haka ake nufi ba suke tawilin. la su wai kada ana nufin karku duguna ku yi tashi amma zama ya halatta haka suka yi tawili Allah raba mu da tawili karku duguna ku yi bayan gida ko karku duguna ku yi wani wannan tawil ne da'if kuma batil kuma ba'id jiddan tawili ne batacce kuma tawili ne da'ifi mai rauni wanda bai kamata a yi shi ba kamar yadda imamu nawa ya faɗa ba ni na faɗa ba Allah ya masa rama haka ibn hazan ma ya faɗa cikin littafin sa muhalla mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da shida shi ma ya faɗa wannan tawilin sunansa tawilin banza ta fuskoki da dama kamar yadda ya ta bayani a cikin littafin muhalla din imamul shafi shi ma ya faɗa a cikin littafin al'ummu yace wa akara watul qabri wal julusi wal itikai alai bana so a rinka zama akan kabari ko a kishin gida ma akai sai dai idan mutum bai samu damar da zai iya wato wucewa ya je kabarin mamacinsa ba ba yadda zai ba makawa ya zama rura kenan shine tafadalika zarura wannan ya zama larura kamar misalin kana da mahaifinka da aka binne shi a cikin makabarta kuma makabartar ta cika kuma duk an binne mutane kuma ba yanda za ka yi ka ratsa ka wuce ba hanya an wani kan wani kuma kana so ka je wurin ka yi masa addu'a shi a masabar imamu shafi'i ya ce to wannan ya zama larura to a iya ɗiɗɗika rawa a taka a wuce shi ma a ɗanɗan tsallake a san da za a yi shi ma wannan ɗin wasu malaman ba su yarda da haka ba yace wannan ya zama larura in ji imamu shafi Allah na rahama yace ba arju hina idan an ho insha Allah na ganin ba laifi tunda ya zama larura insha Allah mala albani yake cewa kai a yace idan har mutum yana so ya je kabarin nan na dan uwansa ne ne kasdi ziyara dan yana nufin ya kai ziyara ne kawai to wannan ba larura ba ce ba ya zo ya ta tattaka kaburrukan mutane saboda hadisan da suka zo masu tsanani masu hani mai karfi akan haramcin tattaka kabari da zama a kai yace li'anna ziyarata ta tahaqqaqu min ba'id yace ziyara ai ko daga nesa ma ka iya yi yanzu kana da dan uwanka da aka binne maka shi a can karshen masallacin nan yanzu idan ka tsaya a nan gurin yi addu'a addu'ar ba za su same shi ba ko an ce dole sai ka je gindin kabarin yace az ta tatahaqqaqu min ba'id ziyara za a iya yin ta ko daga nesa ne da haka wannan ba uzuri bane kenan wannan yana mai da martani ne ko raddi dangane da magana Imam Shafi'i yace wa laysa min sharti hal wusulu ilayha ba sharadin a a a a ziyara bane wai sai ka je gindin kabarin ina fata ana fahimta yawa yace wannan kuma shine ra'ayin Abu Hanifa Allah ya masa rahama Abu Hanifa yace la yutawul qabr illa li darura ba a taka gabari sai da ɗarura wa yuzaru min ba'id yace kuma ya halatta a ziyarci gabari daga nesa ba daga nesa ana ziyartar gabari daga nesa ba wai ya zo dindin kabarin ba yace wala ya yaqud wa in fa'ala yukrahu ko zama ba a so a cikin kabari in mutum ya aikata kuma ya aikata abin da ba a so wannan shi abin da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zama akan gabari? sannan ya hana yin sallah ana fuskantar kabari shi ne ce wala tusallu ilaiha kar ku sallah ilaiha ai mustakbirina ilaiha kuna masu fuskantar kabari saboda me yasa aka ce kada ai sallah ana kallon kabari saboda akwai at-ta'zimul baligh wato girmamawa na iyaka yayin da kam ka sa kabari a gaban ka kam kana yin sallah ai matukar girmamawa kenan kuma ku tambayi waɗanda suke gina masallatai a makabartu wai dan me yasa suke gina masallatan a makabartun za su yi muku saboda suna neman albarkar waliyyai, suna neman amfanin bayan Allah na gari ko ba ka bane to kaga ita sallan nan fa wa Allah ake yin ta ko ba ka bane a sallan nan manzo Allah yake cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa a ko ina ne ka zama masallaci kuma abin tsarki ba cewa kai dole sai ka kai ta makabarta ba in ka yi ta a ko'ina ta yi kuma babu inda aka ce sallar da ka yi ta a makamarta ta falala ka gashi ba su kama mai daidai ban cin ba kenan ba su dace ba to ko dai a yi don neman albarkar waɗanda suke ciki ko kuma a yi don a samu musu wata ni'ima to ita ni'ima da za ka samu ramu mace to ba kana samar masa bane wai bayan ya mutu dan kaje ka gina masallaci a inda yake wannan ba zai tasiri ba ba ma wannan kadai ba Abdullahi dan Umar hadisin Imam Bukhari wata rana ya tarar da wani mutum a kabari dan uwansa ya mutu sai je kafa rumfa a kan kabarin kuma ya zauna yana yana yana gadinsa yana ɗauke kewa da shi Abdullahi dan Umar daga nesa ya hango shi ce kai me wannan yace rumfa ne wa dan uwana da ya mutu saboda akwai zafin rana shi na dan lullube shi ya samu dan sauki kuma ina zama ina ɗauke masa kewa shi na abdullahi dan umar yake cewa li yanzi'ha maza maza a cire wannan rumfa din yanzu ruhu amalu wannan mutumin aikin da ya a duniya shine zai masa inuwa ba wani rumfar da zaka sa masa ba rumfa da zaka yi mutum wajen an yi mai kabari ka masa rumfa sakatan daki ko ka zo ka sa masa fanka ko ka sa masa AC kamar yadda za ga akwai wuraren da in an yi mutuwa ko wani babban malami ya mutu ko wani babban mutum ko wani babban masarake ko wani babban mutum mai matsayi sai a je a gina ɗaki guda a kabarinsa a sa masa tiles a lullube shi da tsumma mai tsada a sa fankoki wai maganin zafi har ma da AC a ina a kabarin ai da zai yi ba Abdullahi da Umar ce zunnuhu amaluhu yace aikin su shi zai lullube shi wannan duk kwalliya da zaka yi mai da ado da zaka yi duk shirme ne bai da wani amfani abin da ya fi dacewa shine mutum ya taƙaitu da abin da shari'a ta faɗa yi aiki da shari'a ya huta kada ya aiki da ra'ayin sa sai zama dan bid'a ina fata ana fahimta to kaga wato girmama kabarin nan da za a iya wuce gona da iri shi yasa manzo Allah ya ce la tusallu ma ilaiha haramun ne ma kar ma ku zo ku yi sallah kuna kuna wato wato fuskantar wannan ainihin wato kabari din kaga annabi kenan sallallahu alaihi wasallama ya hana haka haramun ne da ta kamata yan uwa a kiyaye wasu suna yi ne don neman tabaruki da wannan buka din ma'ana gina filin farfajiyar masallacin da za a gina din ana neman albarka ne duk wanda ya wannan yayi a tufi dini malam ya zan bihillah ya girgiri wata bidi a cikin addini wanda Allah bai izini yi ba haramun ne haka imamun nawa ya faɗa Allah masa rahama yace walau qila bi tarimihi la zahirihi lam yub'id da ma an ce haramun ne karara in aka faɗi yin sallah ko gina masallaci a makabarta ko yin sallah makabarta to duk wanda ya faɗi cewa haramun ne ai bai nesa da magana annabi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya hana yin sallah a makabarta ya haramta ya ya ya karhanta karahiyatu tahrim kamar yadda ya faɗa Allah masa rahama kuma shi imamun nawawi din ya faɗa ku ji da lafazin don ku gane cewa shin masu gina masallatai a makabartu suna bin ra'ayin malamai magabata ne ko ko dai suna bin ra'ayin kansu da kansu ne imamu nawa ya ce wa aka rawa an yubna ala alqabri masjid wa an yusawwa aw yusalla alayhi wa huwa ghayru musawwin aw yusalli ilayhi yace ni bana son a rinka gina masallaci a makabarta bana so kwata kwata in ji imamu nawawi Allah masa rahama ko ai sallah ana fuskantar gabari ya ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, eh, ya faɗa cikin hadisi qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun yi kabarrukan annabawansu a matsayin masallatai ya tsine musu albarka saboda mu saboda sun riƙe kabarrukan annabawansu a wata riwayar wa salihihi da salihan bayi na cikin sun riƙe su a matsayin masallatai idan ba gane ba abin da ake nufi shine gina masallaci a magabarta ɗabi'ar yahudu da nasara ne shine ma'anar qatala Allahu al-yahuda wan nasara an qubur anbiya'ihim masajid gina masallaci da a makabarta ba ɗabi'ar musulmi na gari bane bai kuma kamata ba bai kuma dace ba bayan wannan wasu malamai cikin malaman hanabila sun faɗa cewa qasdu rajuli a salata inda al-qabri mutabarrikan biha ainu al lillahi wa rasuli mutum ya sallah yaje kabari yana salla yana wato yana neman albarka da tabarruki a makabarta ce wannan iyakar gaba da Allah da manzon Allah kenan dan juma'a Allah waɗanda suke zuwa makabartu suna yin sallah ranar juma'a mutum ya rataye sallah ya sa ya tsallake masallatan su ya tafi wani masallaci da aka gina shi a makabarta ya je sallah yana yi dan me dan yi albarka to ga malamai suka faɗa in dai addini za a yi kuma in dai za a bi ra'ayin abin da aka faɗa ne na magabata na ƙwarai suka ce yin sallah a makabarta ana neman tabarruki da gabar yace ainul muhadati lillahi wa rasuli yace kuma wa ibda'u dinin lam ya'zan bihi Allah kirkirar addini ne sabo da Allah bai izini akan ayi ba lillahi ana saboda an yani sun mai jima'an sannan kuma ijma'in malamai an ce kar ayi yace fa inna azama al muharramat wa asbab al shirki as salatu indaha mafi girman abubuwa na haram da kuma sababin da yake sa mutane su shirka ne yin sallah gindin kabari ne wacce ka masajid da riba masallatai su zama a makabartu su zama masallatai au uha alaiha ko gina masallatan akan kabari kaga wannan ba karamin hadari bane kwarai da ƙarshe ke cewa wa yajibu al-mubadaratu li hadmiha wajibi ne a yi gaggawa a rushe irin waɗannan masallatai da aka gina su akan makwantai wa hadmil qibabi allati ala da kubba da aka gina akan kaburuka duk aje a rushe su id hiya adarru min masjid dirar saboda sun fi masjid dirar cutarwa masallacin nan da aka gina shi don kishiyantar masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce da shi la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahi yuhibbul mutahhirin da Allah ya hana annabi ce abadan karka da sallah ciki to irin waɗannan masallatai malam da aka gina su a cikin makabartu ko aka gina su aka kawo kabari aka sa a ciki sharrin su yafi masjidul birar ba in ji ni ba shi nan nassi ne malamai suke faɗa Allah musu rahama yace anna usisat ala ma'siyati rasulillah saboda irin wannan masallatai an gina su ne akan saba wa manzon Allah ko duk wanda ya gina masakabarta a masallaci wanda ya gina masallaci a yayi ya saba manzon Allah ne karara tunda annabi ya ce kada a yi shi kuma yace bari yi? saboda annabi ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni amara bi hadmil quburil musharrafa ya ce aje a rushe kaburrukan da suka tudu ma sama da ta daya malam wani abun mamaki manzo Allah cewa ya Ali bin Abi Talib dauki magirbi dauki abun tono abin da za a sassake abu ka je ka zagaya a kabarin Bakiul Gharqadi duk makabartar da ka ganta ta fi taƙi ɗaya wannan shine taƙi ɗaya in dai faɗi ɗawanta ya fi daga nan zuwa nan in dai ta fi taƙi ɗaya ka sa girbi ka sassa sassare gaban mu yanzu idan an yi mutuwa haka kullum sai a samu wasu mutane jahilai da san addini ba su suke sarrafawa wai kasar gabarin an tona in ka fara ɗebo wannan sai ce a ah, ba ita ake zuba ba kar ka sata bari bari bari kai baka iya ba sai an fara zuba wannan sannan a zuba wannan min aina lakum hada wa yake haka a ah, duk kasar ba daga ramin ta fito ba eh idan ne za a ce sai an fara sa wannan sa wannan to ka ga wannan bid'a ne bayan wannan yana cikin bidiyoyin da ake yi shine idan an zo sai a rinka jibgawa kabarin nan kasa a ta jibga masa kasa ana ya isa jama'a na ah, ku ɗaga shi jira ka dana ku ɗaga shi ku ɗaga shi annabi ya ce ku sauke shi ku kuma kuna cewa a ɗaga shi don Allah ka duhu malam malam tsananin saba manzon Allah kal yahdari alladhina yukhalifuna da amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim Allah ce ahir su kiyaye masu sabawa umarnin manzon Allah masu sabawa lamarin manzon Allah fitina za ta iya samun su ko azaba mai radadi yawa na ga zo ana rikici a makabarta an ce alhamdulillah yanzu yan wasan bara fahimtar sunna za ga samari matasa sun zo suna sa hannu shi yana da kyau in an zo binnewa mutum a kabari samari alu sunna ku rinka shiga da ku an rinka binnewa suna tayar da ita kana bajewa suna tayarwa kana bajewa ana cewa kana cewa a zubo dai a zubo kana bazawa a zubo a zubo kana bazawa kana yi kana aunawa to kaga kayi sunna kenan shi ne abin da annabi ya ce to wai ai ruwa zai zo ruwa zai a ah, ruwa zai zo ruwa zai me yasa ba za ku tono mai zurfi ba ba ruwa ake tsoro ba sai ka sa a yi tono mai zurfi idan aka yi tono mai zurfi sai a sa mamacin can sai a tura mai kasa ko lebul ma ta yi shi kenan malam kadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yawa gari akwai lokacin da an zo bara maka gane mamancin su da kasawa da kasa ba ya bai ma kai wannan takin ba na annabi kenan gaba daya Allah ya ji kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sabansa da za su wannan zamanin subhanallah subhanallah yanzu mutum za a yi mai mutuwa daman sai tafi da kinsa da bulo ɗinsa inci tara kwaya biyar ko kwaya tara inci tara kwaya tara ana yi eh, waya dan gata ne shi da rabin buhun simintinsa da yashinsa mangala guda da da menene birkila ko kowa ake cewa ko mesin ko to ke tafi da shi ana binne kabarin nan su je su tone su gyara su sa bulo a yi filasta a lailaye a gyara a kawo wani allo na bid'a a matsala alhaji na wani daga unguwar tudun bojuwa ya rasu ranar kaza da misalin karfe kaza mura ce ma ta kashe shi ta ji dan Allah wala wani mana an da kari ma abin da ya kashe shi wani ya rubuta ya rasu saboda saboda hadarin mota wajen wai irin wani zai ce Allah sarki ga wani mura ta kashe ko ji ka hadarin mota ma to ya sa kai la ilaha illallah ku je makabartu ku gallo ku je ka ga ganin alluna wace kai bid'a ne bid'a ne yana da kyau wato a karantar da mutane wato hukunce hukuncen binne mamaci da shi kansa kabari ya kamata ya zama amma abubuwa ne da ka ake yanzu idan ka je zaka binne mamacinka mai tonon kabari shine malamin nasa da gemunka da komai da zuwa masallacinka da ustazancinka da ka je kana kokara wannan mai tonon kabari ya ce malam da ka ta ta ta ta ta da ka saba aikin ka bane da ka ta ta sai ka ji Allah shiga mata mal Allah shiga mata mal mutum da shi ba ya sallar jam'i ila ma ya zo za abin da mamacin mala asar ma bai yake ba na'am eh wannan tono kato ma in ya zo da ba zai tona ba wani abu ne kuma wani abu ne tono ne ba sai ce ba aikin ka bane sai ka bashi guri sai a zo sai ya ɗauko mamacin ya haka danna an yi mana wai mana za wai wai wai an ana gudawa ana eh bari mu gani nan ka fadar eh tai a kai tsara nan a dan fafa ki ana wani dai ya nuna barazana wai ci ya iya ka da dauko tukunya zaka sace ce a jiya jiya je ba haka ke ba sai ga aje da malaman da kowa da kowa mun taba yi da wani mutum a wata makabarta a nan garin an zo ana yin sai na ga yana yin kwaba sai na ce a ba haka bane sai ce a to shekara ta abu kaza ina aikin nan kawai sai zuciya ya zuciya kawai bari ce ku binne shi na gyara riga ta nade hannuna to mala abinda ba shi a littafin ana karantawa shi da bai jama makarantar ya duba ba kawai kawai dan dai shikenan inna wajanna abana ala umma muka gyara mamacin mu muka dora mai tukunya muka binne shi ko muka mai binne wani sunna na'am muka gama muka bashi dari biyun sa muka tafi ba shi kenan ba ni abin da nake so na kai garin shi wana idan an kam an kam aka maka mutawa ka samu ahalul ilmi ka samu ahalul ilmi mazuwa ilimi su yi maka suturar dan uwanka wani abin mamaki da za ga mutanen mu wato muna buƙatar orientation da wayewa hatta a rayuwarmu da addinin mu yanzu mutum za a zo yi mai mutuwa ba zai je nemi malamai masu ilimi da suka karanta yaya ake wankan gawa ba sai je nemo waye ne dan al'ada a unguwa waye yake wanke gawa kawai sai a nemo shi shi za a zo a ba wannan gawa ya ci na ta wallahi malam ai ta jahilci ai ta bid'a wani bawan Allah cikin ɗaliban ilimi wata ranar iyalinsa ta rasu ɗaya zai ɗaya irin matan nan na gargajiya matan ƙauye su ne masu abin nan wanke gawa matan mu duk mun sa musu tsoro ba su iya wankan gawa ba ba na koya musu in an yi mutuwa kowa sai ta gudu ta sa ido tana ta kuka ko tana tsoro ba za ta iya ba a ji a ɗebo mata jahilai da ba sa zuwa makaranta su ne za su sarrafa wannan gawar wallahi sun fi awa nawa matan nan ta kasa wanke gawar nan watsa ruwa a nan ta jike ɗakin shi abu da ya gagara da ya zo yi magana ce to akram kallah za shi abin nan yanzu ce to sai rufe ja a same su wallahi ma na gaya ma matar ba ta ma damu an yi mutuwa ba ko ta izgirancin da ma take ta yi tana yi suna tsokalar ta wai mai wankan gawa ba ta yi komai ba likaba ne aka zo aka yanka ni ina tsaye ina gani ta kasa ɗaura likaba ne sai ta naɗo nan ku rige wannan ku kawo nan sai ta rige wanta matar to rige nan ba zan ɗaure nan sai ta daure nan sai ya kwance la kun bar shi ya kwance kuma sai ce rike min nan ci ga saboda an ba su likafanin sun yi kace kace da shi bata iya ba saboda mun biya wa al'ada kai da kake zuwa makaranta kake karatu ba daidai bane ka bari a binne maka mamacinka a wulakance ne yanka likafanin yake ciki ka tambaya mana ka yanka ko ka je ka kai wani malami yanka ma ka samu mace mai ilimi wanda san addini Sun fa ba shi ke nuna an iya ba ba ko ba gane ba Sun fa ba shi ke nuna an iya ba dan akwai tsofaffin da yawa din da ba su iya ba da ya kamata mu kula da wannan wannan dan ribar kafa ce na gaya mana dan mu kiyaye muna kuskure da yawa idan an yi mana mutuwa muna ji muna gani sai mu bar gawar ba za ka wanke ta ba ba za ka je ka gaya ake mata wankan ba wajen balikafa ni ba za ka kula ba a zo a tunkuya mutum haka kawai a tashi ina jin ko kai ne za ka yi wa kanka wanka in kana raye kana mutunta kanka to ya za ka yi ka bar mamacin ka wulakanta shi ina daidai wani kuma idan mai me wai kai me ba za ka yi wankan ba me yasa in baban ka ya mutu ba za ka wanke shi ba me yasa ba za ka yi masa wanka ba ni lokacin mahaifina ya rasu kwanaki shekaru shekara guda da ta wuce ina wurin sai dattawa haka abokanansa da waye waye duk aka zo aka ina kallon wani dattijo ya zo ya abin nan ya dauki ruwa zai abin nan zai zai wanka sai na zo shi na karbi kofin sai ce daga tan ba haka ake ba na ce a haka ake mana ya ce za ka wanke ne na ce ya eh, kwarai kuwa ina ina yi yana ba haka bane ni ma yana cewa ba haka bane ni ma na ba haka bane idan ya kawo na bid'an sai ne sai ne na sunna din aka zo lika bane ya yanka kaza ba a yanka wace ce nace ga yanda manzon Allah ya ce a yanka wa mutum lika ne na jawo hadisin da larabcinsa na fasa bakin na karanta masa ya ji ya ce ta damu ruwa yaran zamani ne ko sai ku ce hadisi <laughs> muna yi muna yi yana jin haushi na ina ni na san manufata wallahi malam na wanke kayana na gyara na lullube ta ce rike mun da muka kama muka yi gaba daya amma ban bari aka yi wani wanda yake ba daidai ba fi yi wanda ya kamata ka yi amma tsohon ka ya mutu ka fahimci addini kana zuwa makaranta kai ka juya ka je kofar gida kana ta kuka suna ta bid'a a dauki dan uwanka tsohon ka a kai shi kabari da bid'a a rataya mai wani rawani me ya haɗa mamaci da rawani <laughs> ka ake an zo ne a yi mai rawani <laughs> to ya je da rawani ya yi ne da shi ba ne shi ishe ba maza Allah faɗa ga abin da za a yi a yanka wani jalle kamar zani da wani mai kama da riga ɗaya biyu sai babban mayafi guda da za a lullube shi nan ba guda uku ne ba kana da wando ba ina ce wando ya rufe ma daga kudun ka kasa to ka samu kyallan ka yanka kamar zani daga cibiyar sa ka samu daya to ba kana riga da ka dora ba to sai ka daɗa yankan wani daga cibiyar ko daga kugunka ka isama ba ka samu biyu ba to sai ka har kai sai ka samu wani dogo kuma daga ƙasa isama kamar babbar riga na ayi dogo idan ka ɗaure ƙasan nasa ba zai zama kamar ya daura sauni saura nan ba sai ka daɗa ɗaure daɗin hannun kuma dama ko ka miƙan masa shi haka ko ka ɗora shi akan cibiyarsa haka sai ka naɗe shi ba ka naɗe mai biyu ba sai ka ɗauko wannan babban sai ka naɗe shi da shi gaba ɗaya sai ka ɗaure nan sai ka ɗaure ƙasa shi da bai gabanin amma sai a zo ana tabara zana an zo an zo za a binne sai a ga an fito da almakaci an kewaye ana ta waye waye duk dai za a nuna wani abu ne daban wanda tsakani da Allah yana da kyau mu karanta addini mu gane sai mu yi abin a aikace dalla dalla wani ya ji wannan sai ya ji haushi sai ya ji ba daɗi hakuri za ku yi tun da dai an daɗe ana saba annabi ana yi ba irin na manzo Allah ba kuma ai dole ai bayanin ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka shi ma kabari annabi ya kafa ka'ida babu zama a kabari babu ƙetare kabari a tattaka shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana haka yin haka din kuma saba wa manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa wajibi ne a rushe kabarin da duk ya wuce ta gida kenan ko da za a binne maka dan uwan kai wuce ta gida to dan girma Allah me amfanin kawo bulo inci tara dan fa bayan ma wannan ma sai an je an an an an an dauko tiles tiles ba wannan mai dan dama dama ba wanda aka yi shi ma aka dan kewaye wani daki ake ma guda daki za a yi guda a sa maka sallah yana zuwa kai sallah ciki na'am ɗare da gaske a garin da akwai su da yawa akwai ɗakuna sosai ku je mu na garin nan ku gani yadda za ku gani mutum sai ya zo haka kurum ko shi mai tsoron Allah sai ya samu katangar makabarta sai ya yanki hancin masallaci a gurin hancin inda liman zai sa sa a cikin makabarta kenan sai ya gina yar musalla dan yar rumfa ya tona rijiyarsa ko dan sa sai ya bari ce wani bawan Allah ne ya fi sabilillahi wani bawan Allah ya zo ya yi bid'a ya tafi na'am ko ba ka bane ba duk wannan masallatan da suke gindin makarantu kamata a je a rushe su gaba daya saboda me dan annabi ya ce a daina yin sallah ana kallon kabari saba manzon Allah ne karara wannan shine yaran da mutane za su iya fahimta su gane duk abin da yake annabi ya hana bai kamata a yi sako-sako wajen hana shi ba to amma an ce musu wata kun je kun gina masallaci a wannan kabarin za ku samu albarkar waliyai za ku samu kaza za ku samu kaza za ku samu kaza yace kuma wa tajibu izalatu kullu qindilin aw siraj ala qabr duk wani kendir da aka sa ko kuma fitila da ake sawa a gabaruka a wasu wuraren ana sa fitilu da kendir haka wai na haka kabar bai halatta a bar ba ko bai halatta a tsaya ma ana kallo ba duk a cire su gaba daya annabi ya hana sa wuta a makabarta to amma yanzu ma malam wasu makarantun har AC AC ga AC ko wa da AC da kafet masu tsada da irin katako din na zamani na ban sha'awa ji ko haka za a gina ɗaki sosai ka je kai ziyara kai gaisuwa yawwa an ce ma wai har rakiya suke wai wai in ka je ka gaishe shi wai zai fito ya koka in ya kawo ka daidai wani wuri sai juya sai ce a nan aka ce mu daya ka ji kenan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kenan ya zama mala'ika ko mutane sun yadda wani kuma ya zauna da dan abin dan sanan sadaka sai ce to baka ba wa shehi sadaka ba fa ko ba zuwa kai kai ba mun je garin ku mun mun ga wannan ba haka dai ko ba ka bane to wannan ka zama shaida Nijar muka je Agadas muka je makabarta Allah ba kwakuri ya gadas muka je makabarta wani tsohon kabari ne to a tarihi da kusan duk garin ma ba wanda zai ce ma nawa yi kabar ne mubham ba amma san nawa yi ba amma an ce wani babban wali Allah ne an gina shi an fulasti an zuba wani yashi mai sanyi a gurin muka shiga muka daina motocin mu muka yi fakin ana an goma aka ga mun zo ai sai aka taho da gudu aina mun zo ziyara sai da muka shiga saboda irin wannan wa'azin da zan yi dan kar in zo faɗa abin ban gani ba muka shiga har gurin har gindin kabarin bayan da suka tsaftace gurin suka gyara gurin ka zauna ka yi addu'a kai karatun qur'ani ka sallah amma fa an zaka tashi zaka dan kaddamar da wani abu na'am kana fita waɗannan da suka zo suna kallon ka kana daga kafa su za su bace wannan kudin mu ba mu sani ba mun fita mukan ba mu ba da kuɗi ba da mu ba da kuɗi ba Allah kiyaye mu ba da kuɗi ba sai suka rufe wawa ba a cikin kofar kabarin aka shiga sai suka ba komai ashe sun je neman kuɗi ne wai ko kuɗin da muke bari to kaga irin wannan tsakani da Allah waye yace ayi wannan addini wa ai wannan haka kasar sudan suna da cikin kasashe a duniya masu bautar kabari yawa dawafi ka san dawafi yan irin wanda ake a dakin kaba ko wallahi haka ake a cikin wasu kaburuka dawafi ana yi ana kiran wannan ana yi ana kiran mutum ana yi ana kiransa akwai wanda zai je da tarbi mai dubu ya zauna yana ta jan tarbi yana kiran sunansa danko tanko tanko afuwan in akwai tanko ya hakuri misali na buga ko jauro jauro misali yana yi yana sa kamar da zai ja kalbi sai ya gama sai towa shi Allah ba mu albarkan tanko ya shafa kaga wannan duka ba abu ne da addini ya zo da shi ba kuma ba ce ai ba to waye zai ma bayanin nan ka fahimta shine da'awa ta ahlus sunna wal jamaa da wanda gaskiya kawai suke nufi wataƙila gaskiya nan ta bagantawa zaidu ko ta farantawa amru ko ta bagantawa amru ta farantawa zaidu ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wannan ba shine abin damuwa ba a'a gaskiyar ta isa inda ya kamata isa da aka bautar kabari ba addini bane kuma a kiyaye wannan kwarai kwarai da gaske malamai sun haramta haka kuma sun yi hani akan wannan shin manya-manyan malaman da suke hani akan bautar kabari akwai malaman anabila an gane ku yawwa suka ce yin bauta a kabari shar'anta wa mutane ne wani wata shari'a annahu tashri'un lam lam ya'lam bihi Allah shar'anta wani abu ne da Allah bai izini ai ba yace amma wa ma zalika tara katiran min an-nas hatta ba'd al-mashayikh yace zaka ga da yawa da yawa cikin mutane hatta wasu daga cikin shehunnai ma yafsiduna maqamatil awliya والصالحين للصلاة عندها sai su rinka tafiya wurare da ake cewa na waliyai ne da salihan bayi suna yin sallah a wurin wa tabarruki biha da neman albarka Wai idza qila lahum fi in an ce da su su daina haka ba kyau qalu sai suka ce sai su rinka cewa innamal a'malu binniyati in a daina ana sai kai su ajiye maka wannan hadisin su sa tsakaninka da su sun gama da kai ce niyatuna tayyiba mu muna da kyawawan niyoyi wa aqaidat wa aqaiduna salima a mu kuma kubutattun a ne kaga wannan ai ba gaskiya bane kawai yanzu malam ka zo kana shan giya an yi magana ka ce a'a ni ina da kyakkyawan niyya yaya kana shan giya ce a'a an yi aqida ta mai kyau ce lafiya aqida ne to ya mun kana shan giya kuma tsakani da Allah ba wannan daidai ne wannan ba daidai bane ba kuma Allah madaukin sarki yana hukunci wa mutane ne bil zawahir kuma kuma za ku mutum hukunci ne da zahirin abu abin da kaga mutum yana yi shi kenan sai mutum kaga baya sallah ya ga mai magana ce tab ai waliyin Allah ne ina diga tsoron Allah ma kuma ma baya sallah in kai mai magana sai ce innamal amalu binniyat innamal amalu binniyat mutum wata rana ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana gwari yabon manzo Allah sai ce da shi masha Allah in shaita Allah ya so kuma kai ma ka so da kai da Allah ko kuka so kaga ya hada manzon Allah da Allah kenan akan abu guda sai manzo Allah ya ce da shi ja'altani lillahi niddan kun masha Allah wahda ni za ka hada kishiya da Allah canja ka ce masha Allah wahda ka ce Allah shi kadai ya so yanzu a nan gurin idan za a yi magana da innamal amalu bin niyyati wannan mutum ba zai iya cewa innamal amalu bin niyyat ya rasulullah ba ina nufin kai abokin Allah bane ba ko ba gaba ne ashe annabi yana amfani da lafazi abinda ka faɗa a baki ko abinda ka aikata a fili da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sai ya kyale shi amma ina annabi dan ya ga aikinsa ya ya haɗa tarayya ne da Allah shi yasa yayi maza maza ya faɗakar da shi kuma ya hana shi haka sallallahu alaihi wa sallama amma wannan mutane sai ga suna zuwa da aiki na bata amma idan ka musu magana su ce suna da kyawawan niyoyi ko ko ko ko ko su ce ai abinda kuke nufi ba shi suke nufi ba kuma alhali suna aikata wannan ne da lalatun aƙidu aƙidu marasa kyau wanda sun shigar da shirka yash'uruna aw la yash'urun sun sani ko ba su sani ba kuma Allah zai sakayya ne da abin da suka aikata Allah ya tsare a takaice menene dalilin da yasa malam ya kawo wannan babin anan saboda muna magana ne akan sallar annabi ko to wai dan a nuna ma ina ne aka baka ka kai talla ma a wurin mun karanta cewa ba a yi sallah a matsugunar raƙumi ko saboda annabi ya ce akwai shaidanu a wurin sannan kuma yanzu ya kawo mana cewa ba a yin sallah a magabarta saboda wata rana karka zo yin sallah ka je makabarta kai sallah ba a yi ku ji da masallacin da aka je aka gina shi a cikin makabarta haramun ne a yi sallah cikin sa da kuma masallacin da shi aka samu sai aka ɗauko gawar wani babban mutum aka binne a ciki shi ma haramun ne a yi sallah ciki ɗayan biyu ko dai a cire gawar nan a kai ta wurin 'yan uwanta a binne ta Don shi din shi wane ne shi da za a ki abin ne shi a cikin makabartun mutane a kawo shi masallaci shi abin ne shi a ciki kuna da garanti ne da tabbas cewa ya fi kowa tsoron Allah ko kuna da wani rubutu ne na wahayi da aka ce wannan din dan aljanna ne idan dan aljanna ne ko a ina mako binne shi ai ya samu falala to me dalilin da zai sa ana binne kowa a makabarta shi wani din sai a ƙi a kai shi makabarta a kawo shi cikin masallaci abin da shi to ko dai a cire kabarin daga cikin masallacin a ci gaba da sallah a ciki ko kuma a rushe masallacin a mayar shi makabarta ko hukuncin masallacin da ake sallah da kabari a ciki amma wanda ake sallah da shi na makabarta hukuncin sa rushewa kamar yadda muka karanta muku da rasin da larabcin ba magana ta bane maganar malamai ne me dalili annabi ya hana karka ka taba tsammanin zaka samu kusanci da ubangiji da aikata abin da manzon Allah ya hana za ka kai nesa da yin sallah mai sallah a masallacin makabarta ko kuma sallah a masallacin da yake akwai kabari a ciki a ƙasar nan akwai daidaikun masallatai yadda za ka ga ana sai a ɗauko wasu manyan mutane ana zuba su ana a cikin waɗannan masallatan ana binne su irin wannan masallatan bai halatta a sallah ba Allahumma illa sai dai aiwata wata dabara a fidda masallacin ya zamanto daban ne kuma iya bangaren kabarin shi ma kuma daban a gine shi a kewaye shi daban ba tare da ana nufatar yin sallah ana fuskantar shi ba akwai shi ba babba da suke kawo akan wannan ce ai ai ai kabarin manzon Allah ma a cikin masallaci yake amsa ta farko sai ka ce da su kabarin manzon Allah ba a cikin masallaci yake ba kabarin manzon Allah a ɗakin da na Aisha yake abin da ya faru shine yanzu ga wannan wannan sto din sayyidina Umar sauran wuri akwai wurin da za a binne mutum yace da nana aisha lokacin yana khalifa amirul mu'minin ya aika ɗansa abdullahi ya ce a gaya mata da Allah yana neman alfarma idan Allah ya sa Allah ya ɗauki ransa tana so yana so ta taimaka tun da dai ɗakin ne ka taimaka da Allah a haɗa shi da abokanansa guda biyu a haɗa shi da manzon Allah a haɗa shi da Abu Bakar daman za ka yana da kaltu ana wa abubakar wa umar kharashu ana wa abubakar wa umar na shiga da ni da abubakar da umar na fita da ni da abubakar da umar yace to ina so wannan ambato din ya tabbata har zuwa tashin alkiyama a hadan da abokanina da aka gaya wa nana Aisha ta yi shiru ta ce to amirul mu'minin ne amma ranar fa umar da ya zo aikowa cewa ya kace da ita umaru ya ce kai abdullahi dana ka ce da nana Aisha ummul mu'minin ka ce da ita Umaru ya ce ba wai amirul na Umar ba fa ka ce da ita Umaru ya ce kar ka ce amirul mu'minin saboda nema nake yi saboda in kace ba za ka bayar ba shikenan ban sai ne kwace ba ka ce Umaru ya ce na nema alfarma tai shi ce to ni ma da na tanadi wurin ne dan abun ne ni tsakanin mijina da babana ya salam ka gani ko saboda ta ce ga mijina ga babana na ni ni ma da wurin kuma kaga ɗaki na ne na tanade shi ne dan ni ba komai tun da aminin mumini ne ya bukata ka ce masa ba komai wallahu alam ban san waye gawar faru ba aka tafi abla umar ya je babansa ba shi da abin da shi ya ce to alhamdulillah ya ce to idan na zo mutuwa mutuwa ta kai kusa kana da rai ka je ka dada jaddada mata alkawarin nan ka ce don Allah alfarmar da na nema din nan za ta yi mun za ta yi mun in ta ce eh to in na mutu kai ne ku binne akan aka yi kuma da ya rasu din tun da ya riga ta aka je aka binne shi a wurin shi sai na Umar waɗannan mutanen uku su ne suke kunci a wannan afdalul makani fi duniya manya manyan bayan Allah kenan shi dan Allah wannan abin sai ya ce a cikin masallaci ne to me baro daga baya masallacin sai yayi kaɗan ko kuma kar ku manta da wannan ka'ida da annabi ya ce mu annabawa anan ake binne mu ko masallacin yayi kaɗan wannan wurin ɗakin na Aisha din duk sai aka kewaye shi gaba ɗaya aka rufe shi da ya kaɗan sai aka samu masu mulki sai suka canza da faɗaɗa shi sai na umar ma ya dan da faɗaɗa masallacin idan kun lura ga wanda ke zuwa umra da aikin hajji idan ka je masallacin manzo Allah zaka ga mumbarin ba a ƙarshen masallacin ta gaban yake ba sai da aka samu sahu uku ko hudu ma akwai ainihin tsohon masallacin old building din na masallacin da sunan kofofin da sunan sahabbai da sunan wayewaye duk an rubuce ma a jiki a sama in ka duba sai za ga yana da kayan kwalliya rakacan din nan da wuta da yawa kuma za ga ginin tsoho ne ko da yanzu din an yi mai kuskure ma an gyara shi amma da tsohon wuri ne to iya wannan wurin shine ainihin masallacin tun a zamanin annabi to da aka zo renovation da ƙari kamar yanzu nan ne sai aka fashe wannan katangar sai aka ƙara faɗaɗawa wannan kuma ɗakin da yake nan ne kabarin yake sai aka rufe shi gaba ɗaya kirif babu ma kofa kar ma wani ya shiga dakin aka yi masa mai ƙarfi wani malamin yana gaya mana malamin da ya kwanta mutu da sunna yake ce mana an taɓa yin wani sarki ne kamar da ya zo a cikin tarihi malamai suna faɗa aka samu wasu mutane ɗan shi'a suka zo suka sauka a madina suka ce za su sace gawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tafi da ita Iran suka zauna a kusa da masallaci annabi suka kama tono na'am suka saita wurin suka sauka a wani hotel sai ka kama tono yanzu kaga wanda yake can gidan idan ya iya saiti zai iya yiwa tono kawai ya zo ya kullo tana a ƙasa suka yi ta tono suka yi ta tono suka yi ta tono suna ɗebe ƙasar suna ɗiba sai su rinka kaiwa wajen gari suna zubarwa suna ɗiba suna kaiwa wajen gari suna zubarwa sai wani sarki sai mafarki da annabi manzo Allah yana cewa yanzu kana nan da mulkin ka zaka bari a zo a tone gawa ta akai ta wani wuri ya tsorata ai sai zo Madina yace ina amiral mu'minin na Madina ina gwamnan Madina kaza kaza ce sai an bincika ni na yi mafarki amma sai an bincika wasu suna so su ne kabarin annabi aka bincika aka bincika sai aka samu aka ce eh an ga wasu baki kullum suna fita da kasa daga nan suna kai ta waje amma ba a san mai ƙasar ba kaga wannan yana nuna cewa shi ya kamata ku zo kuna da security wise kenan in eh, ba wai kawai ku na unguwa kawai tsana abubuwa ba kwa lura ba gida ku ba ku san gidan waye ba sai dai ku ga ana shiga da da bakar mota cikin gilas a shiga a fita ba a sani ba ko ba a shiga sai bayan karfe uku na dare ko ba a taba ganin wani a gurin ba a ya kamata a bincika me ake a gidan saboda a samu security ko shikenan ana bincika sai aka sanar da mutanen nan ai lalle haka ne sun yi tono sun yi nisa saura kir sun yi saurin alƙawarin Allah kenan malam to daga nan ne sai aka ba da shawara to bari a yi wani tono mai zurfi wani dakin shi dakin din kashe uku aka yi shi dakin mai faɗi mai ƙarfi ƙarafuna ba ƙofa aka ce kowa ma ya daina shiga ma wurin ma gaba ɗaya aka tuna aka tuna yi zurfi sai da ya ce can aka dago dakin din sai da sama wannan alqubbatul khadra din wannan kubba din da kuke gani a saman masallaci annabi green kubba kun gane wannan tololon masallaci din a masallaci annabi za ga wani girin wani abu sai tun wannan da zaka jira ciki to daidai daidai kabarin annabi ne to aka daga an yi daya sai aka dada kara wani dakin din a bayansa kuma na biyu aka dada kara wani na uku wanda ba yin za ke kai saurin sai aka zo saman kuma aka rufe shi ko shugaban ƙasar saudiya ne bai isa shiga gabanin annabi ba yanzu ko shi da wannan shabbakin da ake nunawa kawai tangar ne zaka gani ana nuna a ce gashi nan daidai nan kawai an auna ne daidai gabanin annabi daidai abubakar daidai umar amma asalin wurin kasar ba wanda ya isa shiga babu shi na bakon tarihi za ku yi mamaki akwai wasu shekaru can da suka wuce tun shekarar 90s imam madina shek abdurrahman huzaifi ya yi wata huduba mai zafi a kan shi ko masu zagin saba annabi sai aka kama shi aka ɗaure shi a matsayin sanar imam masallacin annabi aka ɗaure shi ya daɗe a ɗaure a kurkun shugaban ƙasar iran ne ya zo shi masallacin annabi tunda su saudiya suna girmama shugabannin kasa ko na ina ne na iran ne yace shi zai sallah masallacin annabi a lokacin aka rako shi aka shi ba da security tsaro sai ce a bude masa kafin a yi sallar juma'a zai ziyarci wurin manzon Allah da Abubakar da Umar mala yana zuwa daidai kan sai na abubakar sai kaki sai tofa yawo a wurin ga huzaifi ga manya-manyan malamai da waye da waye da waye da waye sauran kamar da suke ba da tare taufa yawo a gurin taufa yawo gurin umar ana kallon shi shugaban kasa ne kuma ai ku zai fi hudubar da ya zo da ita takarda da zai yi ta ranar sai canja ta sai canja akalar hudubar kawai ya hau mumbarin nan mara ya rinka ragargaza ya rinka ragargaza ya rinka ragargaza ka san me aka yi masa da yake damun speaker din na masallacin is computerized kuma a ƙasan masallacin masu kula da la speaker da waye waye na masallacin annabi daban ne su daban hmm. kawai sai aka aka musu gina aka ce su kashe su bikin na wallahi malam suka kashe su bikin na suka bar tsohon nan yana ta ihu hudu ban shi kadai ba'azi amma alhamdulillah akwai masu rikodin sun yi rikodin ai yana idan da sallan nan ko gidan sa bai je ba sai da sai ba da shugaban kasa sai ko kurkuku liman ba aka da wani shi da cikin shekarar da muka je jami'ar islamiyya ta madina shekarar 2000 daidai ranar da muka sauka a madina ranar kenan hudayfi bayan an sako shi kenan ranar ya dawo ya karbi limancin sallah a isha'i mun zo muna ɗalibai sababbi mun iso ina jin da magarba ne aka ce mu zauna a jami'a kawai da sai mun tawo muka ce kai sai mun zo masallacin annabi mun ba wani kwanan da zamu muna zuwa sai muka zo a daidai kuma hudayfi ya dawo oh kaga yanda masallacin ne ya cika ya kama sallah mutumin nan ai bai iya sallar nan ba kuka kuka kuka kuka mun mun sani ba da kira aka idan sallar nan idan mun gama aka ce ayyo ya dawo ayyo ya dawo ayyo ya dawo ina fatan muna fahimta to abin da na ga muku wannan shine ku gane alakar kabarin da masallacin masallacin daban kabarin kuma daban amma saboda fadin wurin an ƙara faɗin masallacin dole sai kabarin ya zamanto a kewaye kuma lokacin da aka binne manzan Allah ɗin a cikin masallaci ne lokacin da aka binne abubakar ɗin a cikin masallaci ne lokacin da aka binne umar ɗin a cikin masallaci ne to don me sa yanzu yan bid'a za su ce wai kabarin manzan Allah a cikin masallaci yake ka ga me ne shi son zuciya ne da haka da ya koyan uwana sallah a makabarta bai halatta ba kuma ba imani bane ba tsoron Allah bane ba takawa bane me yasa saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya haramta haka abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa Allah mana rangwami subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya. ka koyar da ina jin mata ne kenan ka koyar da wato sallar gawa na mutum namiji to yaya mace mai kitso kuma idan an zo za a yi mata sallah za yi mata wanka wato ina jin tana nufin ta koyar da wankan gawa ne take so ta ce na'am idan mace tana da kitso sai an tsefe duk macen da ta mutu akwai kitso a kanta tsefewa ke sai a yi haƙuri a zauna sai a tsatsefe kuma malamai suka ce duk gashin da ya fita a lokacin da ake tsefe wannan To an zo za a binne ta sai a har hada mata kayanta a kafe a hada a binne ta mishi ko ana wanke mutum sai farce sai ya ciro kuna jina ko wajen yi masa wanka sai aka cire mai farce to an gama sai a sa masa farcen sa a hada shi da shi ko ko hadari aka yi aka kawo mutum ya yi rugurgu da kasusuwa sun fafashe aka masa wanka sai aka samu wani kashi ya saura ya fadi a kasa to sai an dauka an hada masa an sa masa ba a barin wani abu a tattare da shi a waje sai a kai shi abin da shi tare da shi gaba daya za a tsefe ne ko ko yaya za a yi wankan haka a za a tsefe ne lallai idan an yi abin nan za a tsefe sai a samu wata mace da ta iya tsifa da wuri sai ta tsefe kuma ku sa ku wanke gashin sosai yawan ko a sa sabulu ko a sa omo ko a sa abin wanke gashi yawan kutsaf kamar tana raye in an zo wanke mamaci fa wanka yake masa sosai kamar yana raye a tsaftace shi duk wani wurin datti da dauda a wanki shi yasa in an zo wankan gawa ba a so a sa mai kyama wanda yake da kyamar mutum baya wankan gawa haka malamai suka ce don wata gawar za ka same ta da wani abin a ta, wani ya yi jinya ya yi rashin lafiya ya daɗe wani wurin ba a wanke ba ko akwai ciwo ya ji rauni ko kuma wani ma ya mutu yana gudawa da sauransu ko kuma wani ma ya mutu yana fitar da wani abu a baki ko ta hanci ko wani jikinsa ya riɓe ko na abu kuma dole sai an wanke sai a samu irin dakakkun mutanen nan wato wanda suke da dakiyar zuciya ba sa kyamar abu sai su wanke su rufe su wanke kawai su gyara insha Allah ta'ala akwai bukata a rubuta a nan da izinin Allah ta'ala insha Allah za mu kokari za mu samu gaba za mu yi wankan gawan a aikace tun daga cikin abun dauka sai mu yi shi aikace za mu samu bar yar tsana haka ko mu samu wani mutum sai mu yi amfani da shi cikin yara sai a wankan gawa a aikace mu kawo kafani shi ma mu yanka shi a aikace mu yanka na maza mu yanka na mata an gane ko don yadda kowa zai iya ko da mutuwa za ta iya samuwa a unguwarku ko yan uwanka ko danginka mutuwa dai babu inda ba ta nan ita dai ce amma kuma tana nan tana yawo ko ina to sai kai kokari ƙoƙari ka ga ka iya ka aikata abinda za a yi kenan wallahi alam da Allah malam a shiryar da samari a tunatar da su wani lokaci kan lokaci wanda ya kamata a rinka wanke mamaci da kuma yi masa sallah da sa masa likafani a sunnance don muna da kishirwar haka din Allah ya ƙara wa malam damar haka insha Allah kamar yadda na faɗa ne in Allah ya sa da za mu yi ƙoƙari za mu samu wata gabar magana sai mu yi abin aikace ba samari ba ma har da dattawa ma kowa ma ya gani ya iya yi wannan na'am na'am na'am na'am to insha Allah ka ba da shawara mai kyau gaskiya ne gaskiya ne dan kuma ba da shawara Allah sa da ka samu ladan ya ce in mun gama wannan littafin a sa kamun jana'iz zai yi kyau sai mu sa shi littafi ne mai kyau kuma ya dace sosai insha Allah madam wannan littafin ba zai dade ba dan bai da yawa shi nan da nan za a gama shi cikin taimakon Allah in Allah ya so da insha Allah za mu duba yi wani haka din Allah dai sa muna da nisan kwana da rai da lafiyar yin haka din a wannan ki ce assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alherin sa amin malam game da bayanin da kai wancan sati akan mutumin da ya riski wani bangare na sallah tare da liman kamalan ina neman ƙarin bayani a bisa cewa idan sallah ta azahar ce ya sami raka'a biyu na farko ƙarshe wato sun zama raka'o'insa na farko kenan kamar yadda muka faɗa duk lokacin da ka samu sallah to sai ka mai da abin da ka samu shine raka'o'inka na farko kai a ka to idan ya tashi kawo sauran fatiha kawai zai yi ba tare da sura ba ina ne amsar tun da dama mun ce za ka mai da shi shine ya sallaka na farko da ake nan ka tashi kawowa za ka kawo fatiha ne kaɗai banda sura ka samu azhar raka'o'i biyu ka samu kana bin liman kaga shi liman na ƙarshe ne a wajensa kai kuma sun zama na farko gari ka da ka sai ka juya ka mayar da wannan wanda ka samu din da liman shine farkon sallaka babu ruwan ruwanka idan ka tashi kowa ya za ka sai ka ci ko fatiha kaɗai ya fi maka sauki ina fata ana fahimta wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace kuma idan sallar isha'i ce misali ya samu na karshe to idan ya tashi kawo ragowar shi ma aboye zai fatiyar ba tare da sura ba in kware ne gaske ka zo yanzu nan zamu mu sallar isha'i ka rasa alwalaka ta kubuce maka baka samu ka same mu ba sai a rakoyi biyun nan na karshe a ka same mu ka samu biyu fatiya zalla in ka tashi kowa ya za ka yi sai ka mayar da shi shine farkon sallarka. sai ka ciko fatiha kadai babu sura kuma a boye wannan shine daidai ina fata ana fahimta kuma shine abin da ya tabbata a cikin hadisi wancan wanda suke ramuwa ba daidai bane ba idan asuba ne mutum ya samu wannan daya akwai matsala ne ba matsala ya asuba ai iri ɗaya ce dama dama ana magana kan sallar da akwai bambanci tsakanin farkon ta da karshen ta asuba raka da fatiha da sura raka da fatiha da sura shikenan na'am na'am na'am idan mutum ya samu raka ɗaya sallar isha'i ta ƙarshe ba matsala idan ya tashi sai ya kawo raka'a ɗaya fatiha da sura ko kaga ya haɗa ta da wacce ɗayan sun zama nawa sai zaman tahiya sai ya ƙaro biyu fatiha kaɗai kuma a ɓoye ai formula ce ƙa'ida ce kawai aka baka kawai ka mayar da sallar da ka samu ita ce farko ka fahimta malam menene hukunci abin da mutum kuma a ƙara zuwa a daɗa binne wani a kansa kuma mana an binne mutum a nan bayan wani lokaci kuma zuwa daɗa binne wani a wurin to ana da an a iya yi ba za a iya yi ba ta yadda za a iya yi shi ne a iya binne mutum a nan bayan ya ɗauki wani lokaci wasu shekaru ya riddige a zo a tone wurin a kwashe kasusuwan nasa a kwashe iya wurin a shimfiɗa wani abin ne sha wurin shi kuma nasa wanda aka kwashe a kai wani gurin ji abin ne ya yi halatta a iya yin haka an gane idan an yi haka din ba yi laifi ba idan buƙatar haka ta sa a yi sannan kuma idan shekaru sun yi yawa wasu malamai suna cewa kamar idan gawa ta shekara arba'in ana ganin kamar ta kuma digewa ta yadda ko da an tona mala Allah ba za a ga komai ba a gurin a iya binnewa to amma wata ɗin kan yi shekara arba'in ɗin tana nan yadda take na'am wannan ya sha faruwa da yawa ko da irin masu yin hanya dinnan suna tone-tone a an ana tona hanya kawai kaga an tono mutum a ciki kuma ya yake din da yake na ka yake ga baban Jabir dan Abdullahi Abdullahi bin Haram na'am tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yaki jihadi a Uhud aka kashe shi aka binne shi ke shuhada a Uhud bayan shekaru masu tsawo tun zamanin lokacin Muawiya ma aka zo ta ran ruwa ya ci gurin ruwa ya bi ta hanyar shuhada a Uhud din magabatar aka ce za a zo a yi gyara a kokarin gyaran da aka tono yace da aka tono din kai sai na ga babana yanda yake din nan aka yi yace har da alamar jini jinin da aka binne shi shekaru aru aru to akwai bayan Allah da ƙasa ba ta cinye su eh annabawan Allah daman ka'idar Allah ne ƙasa ba ta cinye annabawa Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa to a cikin bayan Allah ma akwai wanda Allah ya bar su yadda suke nan ma haka suke ya ce na buɗe na ɗan buɗe shi ina buɗe shi sai na ga raunin da aka ji masa ina nan yadda yake to irin wannan kaga za a iya tonawa a tarar da abinan da mutum a ciki Kuka kwanaki ma a wata makabarta can a cikin garin mun je binne wani bawan Allah da ya rasu to ana tunan haka sai mai tunan sai tono wani guri gurin fa ya daɗe ba wallahi yana tunowa gudun sai gashi ya fasa tukunyar yana fasa tukunyar ga likafin nan ta misol a ciki wallahi malam abun mamaki malam guri ne kai kai ka ce ma ba kabari a wurin amma a gefe dai kwarface kwarface ya dan fasa tukunyar sai ga alamar likafanin mutum yana na kwance a ciki kai sai dai aka sa aka mayar to akwai bayan Allah da Allah yake musu haka to yawanci kuma makabartun mu nan babu tsari ne wajen binnewa ne da a ce da tsari matkabarta za ta iya shekara ɗan duka ma alhamdulillah na kuma akwai makabartan da sun da yanzu ko wannan makabartan ɗan dole ɗin ta fi shekara ɗari wannan makabartan ta ɗan dole ɗin ta nan hanyar FC da nan suka ce wani ma'aikacin yake gama na ce wannan makabartan ta fi shekara ɗari ta daɗe a wurin to yanzu na saudiya duba baki wani garkadi baki a tun zamanin manzan Allah ake binne mutane amma baki a arewa yau ba ba ko baka ji ba man kabartar kusa da masallaci annabi baki tun zamanin annabi ake binne mutane amma a yau ba ta ba ka san inda suke yi su ba irin namu bane su idan sun zo sai a tona tonan mai zurfi za a yi kamar yadda ake tona rijiya to amma sai a tona shi kamar iya tsawon mutum da aka mace gurdin nan sai a tona shaka idan ya zurfi da tsani ake shigansa da tsani da matakala sai a je ƙasa tunda su lahadu suke ba shakku suke yi ba da lahadu shakku don mun zuwa mai bayani insha Allah ta'ala mu nan kasar me ake shakku ake sai a tona sai a dada tona yar a ciki su kuma za su tona sai ya yi zurfi sai su je ƙarshen ramu sai su fafake iya tsawon mutum ta daidai bangaren alƙibla sai su kwarface su yi mai kogo ta inda idan an ɗauko mutum kawai sai a ya shi a ciki sai a tura shi a ciki idan aka tura shi in kalli leƙa ma ba za ka shi ba saboda ya shiga can cikin kogo sai a ɗora bulo bulo bulo a bayansa shi ne manzo Allah ce a masa yace alhiduni lahada da aka zo abin da manzo Allah an samu sabani wasu suka ce ai masa shakku wasu suka ce ai masa lahadu ya za a yi shi ne suka ce to abin da za a yi a aika wa masu tunan kabarin mutum biyu ne dama a Madina me yin shaku a kira shi me yin lahadi a kira shi duk wanda ya riga zuwa shine wanda Allah zaba wa annabi aka aika musu lokacin gina sai mai lahadi ya riga zuwa da aka ce to kai ne zaka yi mai shaku yana zuwa sai aka ce ya riga ka to su irin wannan suke sai an tona saboda kasar tana da karfi mu ta mu din ba ta da karfi shi yi wannan shaku din sai a sa a bayan sa to a saman sa kuma sai a da farkewa ka irin ina irin durowa din nan ka durowa yanzu yanzu wannan ba durowa bace ba gashi ba ai kaga yanzu wannan haka yake amma yanzu a ne to sai a sa haka sai a tura idan ka zo ka lega na ga babu komai to sai a zo saman sama sai a fafake sai a tura mutum sai a sa bulo sai a toshe sai a zo saman sa a dada fafakewa sai a sa bulo sai a toshe a rami dai ma za a iya jera mutum bakwai ma ko takwas ko goma ma idan an yi haka to sai a tura ƙasa to wannan kaga za a yi shekaru aru aru gurin bai cika ba saboda a ramin kabarin mutum daya in ka zura ka zura ka zura za ka iya zura mutum ashirin ma a ciki amma mu yanzu za a yi filin makabarta kawai ana zuwa wani da ya zo kofar makabartar ma zai tona ramin sai binne ba tsari wannan ya tona a can wannan ya tona a nan sai ga gaba ɗaya an bubbune an bubbune ga can wani guri ko ba kowa wani shi yasa da ake ta haura kabarukan ana tattaka su tambaya ta ƙarshe wanda ce da Allah malami na kasance na yi sallah ne kusa da wata mace tana gaban darduma ta a zaune tana kallo na malam hannu idan da sallah dai ni kaina yana ƙasa saboda na ga tana ta tana ta kallo shi yasa na sun koyar da kaina har na idar idan ne kaga muna aiki kuwa da wai sai ce wai to malam yaya maganar sallah ta saboda ta zauna a gabana tamkar sutura a gabana yace ce kuma malam akwai ƙauna a tsakaninmu <laughs> ka tona asirinka <laughs> dama wannan bayanin kai tun daga farko ma da mun fahimci ne kake nufi kaga bai dabara sai dai ya gama sanwa mu kuma daga baya ce gashi ina jin ya je hira ne ya je zance ya tashi yana sallah kuma yarinyar tana ta kallon sa kuma shi ma ya kalle ta inda ba kalle ta ba za ka san tana kallon ka <laughs> ala'i hal babu abin da ya samu sallar ka sallar ka ta yi tunda ne a gaban ka ta zauna ba gittawa ta yi ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana gaban ta yana yin sallah kuma ba ka taba jikinta ba indai ba wani abu ne biyu baya ba a cikin sallar ta haka babu abin da ya samu sallar ka sallar ka tayi ke kuma sai ki tsoron Allah ki daina ana yin sallar ki san shi a gaba kina kallon sa wani aiki tuna ne ai bai kamata ba to nam nam ya halatta mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke matarsa na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa na na Aisha da na riga ki da kin riga ni da sunan miki wanka zan miki wanka in wanke ki in in miki wanka in sa miki likafani in sa miki turare haka annabi ya faɗa mace za ta iya wanke mijinta ina za ta iya wankewa sai dai wasu malaman suna cewa in akwai maza da za su kula da abin su gyara shi sosai to a bar mazan su yi ma wani din yayi amma dai babu maganar haramci tunda ai matar ce matar ka ba wani abin da yake haramun ne fa naka a jikinta a nata a jikinta babu wani abu haram a tsakanin ku da ranka ma tana ganin ka ballanta na baka da rai za ka dan da a ce za ta wanke ka ta gyara ka kafin a zo ta iya likafani ta iya wanka ta iya komai ta tsaftace ka ta sa ka likafani yayi an samu sauki ma an huta ma da abuwa wasu su zo su kwade ka eh to abin da muka faɗa ne Allah ka ba mu lada na kuskure ko tun taban harshe Allah ya mana rangwame ya mana afwa Allahumma salli lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahulu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل عن الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إله الأنبياء والمرسلين